makaɗan fadar Oba Obokun na ƙasar Jesha Oba Adekunle a Roman Laran suke yi wa Oni na Ife Oba Enitan Ogunwosi da tawagarsa tare da wasu sarakunan gargajiya da suka ziyarci fadar don yin taro mara balale Oni na Ife Oba Enitan Ogunwosi ya yi kira ga sarakunan al'ummar Yarbawa su yi ƙoƙarin samar da zaman lafiya da haɗin kai ga ilahirin jama'ar da suke yankunan su kana kada su sanya siyasa harkokin mulki. lagu Islam ba anytime oguwunsi ya ce abin da suke yi samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a a jihar osun abin da suke yi haɗa kan jama'a tare da taimakawa jama'a don su ci gaba ƙasa ma ta ci gaba oni na efin ya ƙara da cewa babu yadda za a samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba shiko oba obukun na ƙasar ijesha oba adekunle aro malaran ya buƙaci sarakunan gargajiya da su riƙa yin abin da zai kare mutuncin sarakunan gargajiya da masarautun gargajiya tare da yin jagoranci na gari ga talakawansu. A nashi jawabin wani isa oke Oba Adeyemi Adediran ya ce dukkan majalisar sarakunan gargajiya na jihar Osun suna cike da farin cikin wannan taro kuma sun gode wa Allah da aka yi wannan taron domin zai samar da haɗin kai da zaman lafiya da kuma ci gaba. All the state Sarakunan gargajiya, oba-oba, chip chip da bale-bale da dama sun halarci taron. Makasudin taron dai shine don haɗa kan al'ummar Yarbawa musamman sarakuna. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.